This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM ɗin rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon da niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin 18 ga watan Mayu da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Salo Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. ISIS ta yi ikirarin cafke babban birnin Ramadi da ke kasar Iraki. Bayan ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta na kwanaki biyar da aka yi, Saudiya da kawayenta sun soma kai hare-hare a kan 'yan tawayen Huti a kasar Yemen. wani dan kunna bakin wake ya kai hari akan 'yan sandan tarayyar turai a kabul babban birnin afghanistan gwamnan jihar niger ya bayyana takaicinsa ko akan menene to abin da faru a kagara game da gubudar ma abu ne na bakin ciki kuma ya kamata a ɗauki matakai majalisar dokokin kasashen yammacin afirka sun yi taron su abuja kuma sun cin matsaya guda biyu na farkon shine yadda za a kara karfin majalisa Ƙungiyar inganta tattalin arzikin tarayya Afirka a Najeriya ta yi taron ta Abuja tana fata gwamnati mai zuwa ta yaƙi cin hanci da rashawa. Akwai ƙalubale akan wannan gwamnatin tamu. Akwai zargi cin hanci da rashawa, handama da Baba kiri. Muna fatan wannan gwamnati za ta shigo, za ta zama sanadi na tsaye da wannan abun ko ba za a dina gaba ɗaya ba a rage. kana kuma sa'ilin nan za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya to ladan jiya lahadi kungiyar isis ta yi kirarin cafke babban birnin ramadi da ke kasar iraki cafke birnin shine nasara mafi mahimmanci da kungiyar ta samu a wannan shekarar bayan ta yi kwana da kwanaki tana gwabza kazamin fada da dakarun irakin a nan washington dc kuma hedkwatar tsaron amurka ta yaƙi ta tabbatar da ikirarin da ƙungiyar ta yi tana cewa akwai shakka to sai dai wasu da suka hada da mai magana da yawun gwamnan yankin ambar sun ce dakarun gwamnati suna arcewa daga cikin birnin tun farko dai prime minister kasar iraki ya gargadi sojojin kasar kada su bar filin daga amma su haɗa gwiwa da mayakan sa kai na shiat su kwato birnin duk da harare da ta sama da amurka take da kawayen da suke kaiwa kan yankin kungiyar isis ta sha kutsawa yankin har ma ta cimma cafke yawancin birnin ramadin cafke birnin da kungiyar isis ta yi ya sa tana da tazarar kilomita 125 daga birnin daga babban birnin bagadaza fadar gwamnatin iraki tun ranar juma'a da ta gabata kungiyar isis ta daga tutarta a birnin a ginin gwamnatin karamar hukumar yankin bayan da ta daga tutarta ta ci gaba da tare da mabamai har jiya lahadi inda ta kashe sojoji goma da 'yan sanda masu yawa to sai dai kuma a wata sabuwa ita kungiyar ta samu koma baya dakarun suriya sun samu nasarar dakatar da mayakanta daga shiga tsohon birnin pamira mai ɗimbin tarihi dakarun suriya sun kashe mayakan da dama birnin pamira dai yana da wuraren tarihi da ke karkashin kungiyar kyautata ilimi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya bayan ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar da suka cimma domin aiwatar da aikin jin ƙai saudiya da ƙawayenta sun koma kai har-hare ga 'yan tawayen hutu cikin ƙasar yemen jiya lahadi a kawo ƙarshen yarjejeniyar kuma wadin na cika saudiya da ƙawayenta suka shiga kai hare a sansanonin 'yan hutu da ke birnin adam birnin da ke da tashan jiragen ruwa don ƙarshen watan mayu saudiya ta da ƙawayenta suka yi ta yin lugudan wuta a kan 'yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan ƙasar iran tun a lokacin 'yan tawayen suke rike da birnin sana a safiyar jiya lahadi shugabannin siyasa na ƙasar yamin suka yi wani taro a riyadh fadar gwamnatin saudiya inda suke tattaunawa da nufin samun bakin warware rikicin to sai dai babu wakilin yan huti da ya halarci wannan taron dama can yan huti sun yi watsi da manufar taron na kwana uku da suka hada da maido da shugaban kasa da duniya ta amince da shi abdulrabu mansur hadi akan mukaminsa mr hadi ya shaidawa mahalarta taron cewa jama'ar yemen suna jiran wanzuwan zaman lafiya wanda ba zai yiwu ba sai an mayar da gwamnatin da duniya ta amince da ita kan mulki ita ce halal abu na biyu shine a kwance makaman huti da dai na faɗa musadi ya yi watsi da 'yan tawayen da suka ce gwamnati bara baya da baya cimma kan yarjejeniya ba alkaluma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar su nuna cewa kawo yanzu mutane 1,500 suka rasa rayukansu sanadiyar faɗin da ake yi mutane 6,200 suka jikata kana wasu 1,500 suka rasa matsugunninsu. su wani dan bakin wake ya kai hari kan 'yan sandan tarayyar turai da motar da yake tukawa 'yan sandan da ke aikin horar zuwa suna cikin jerin motoci ne a kabul babban birnin kasar afghanistan lamarin ya auku ne kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa jiya ladi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku tuni kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin da ya yi sanadiyar mutuwar wani ɗan Birtaniya ɗan kwangila mai aikin tsaro da wasu mata biyu da suke gefen hanya. Ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan ta ƙara da cewa mutane goma sha takwas suka jikata cikin su har da 'yan ƙasashen waje uku da suke yi wa tare da turai aiki. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Phil Hammond ya yi Allah wadai da harin ya ƙara da cewa kada a bari irin wannan harin ya hana 'yan afghanistan da al'ummomin kasashen duniya a kasashen waje da ke goya masu bayan su ci gaba da yin su na samun zaman lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Eh? tolaren isra'ilawa masu zanga-zanga sun yi taho mu gama da 'yan sanda da falisnawa da ke jefa rokoki jiya lahadi a yankin gabashin birnin kudus da isra'ilawa suka mamaye dubun dubatan yahudawa masu tsananin kishin ƙasa suka yi macin tunawa da shekara shekaru 48 da suka cafke birnin 'yan sandan sun ce kimanin yahudawa dubu talatin suka yi macin suka rutsa cikin yankin birnin inda musulmai suka fi yawa saboda tunawa da kwace yankin a shekarar 1967 daga hannun kasar jordan a yakin kwana hudu da suka yi 'yan sanda da dama suka ji rauni kana an kama falasinawa shida a aron gamar labaran duniya kenan kuka saurara kwanan ba mun kawo muku rahoton guban dalma da ya yi dalilin mutuwar mutane 29 a karamar hukumar jihar Niger sakamakon haka yanzu gwamna mai jiran gado ya ce zai ɗauki mataki akan wannan batu. Alhaji Abubakar Sani Bello ya shaida wa manema labarai cewa lamarin yana da matukar tayar da hankali musamman ganin yadda ya shafi yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar. ya ce a shirye yake ɗauki duk matakin da ya dace na shawo kan lamarin da zarar ya karbi ragaman mulkin jihar a karshen wannan wata. To abin da faru a kagara game da gubudarma abu ne na bakin ciki kuma ya kamata a ɗauki matakai wadda irin wannan abin ba zai kara faruwa ba wanda suka rasa rayukansu ina ma iyalansu ta'aziyya allah ya gafata musu allah ya ƙara musu haƙuri A halin da ake ciki dai ɗaya daga cikin masu kamfanonin ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Niger Alhaji Ɗallami Sarkin Daji ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. Ɗan Nijar so suka zo da wannan guban dalma wato inda muka yi wanki aka wanke zinari to sai su zo wannan kasan da aka wanke zinari sai su zuba lita kaman hamsin na, na, wani kemikal da suka zo da shi to shi suke wankewa a rahi ashe guba ne saboda haka su, su jama'a da suka ga suna ta samun zinari sai suka ɗauka cewa kamar tankar nan ake tono wannan zinari yanzu ta yiwu a ɗauki wani mataki da zai shafi aikin naku me za ku ce akan wannan abu a wannan ba muna adalci ba tun da ba ba yau muke yi ba mun daɗe muna yi kuma za su hana mu muna taimakon leburori da jama'an ƙasa da aikin yi to kaga tun da ba yin mu bane kuma ba mu taɓa aikatawa ba kuma mun faɗi inda abin yake ya faru gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki domin ta dakatar da su. a yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce sun gayyato kwararru domin taya su bincike akan wannan al'amari. in ji Dr. Muhammad Usman, Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mun gaito da kwaro da akwai kuma ita kuma abu da ke NCDC wani hukuma da ita ma wani ke kula da cututtuka dai hakan nan su ma sun zo sannan kuma akwai wani ke Dr. Sabodas suna zamfara su ma mun kira su su su ma suka taimaka mana aka gwada jinin aka gane cewa lallai cutan ne eh, guba ne daga dalma. Babu shakka dai barkewar wannan cuta na matuƙar buƙatar kulawa cikin lokaci bisa la'akari da irin mummunar ɓarnar da ta haddasa a jihar zamfara a 'yan shekarun da suka gabata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya an gaishe ka mustapha 'yan majalisar dokokin kasashen macen afirka sun yi taro a abuja ɗaya daga cikin shugabannin tasan tabukar abba ibrahim ya yi wa wakilin sashen hausa hassan maina kaina ƙarin bayani game da wannan taron Eto eh muhimmin abin da muka tattauna shine yadda za a kara karfin majalisa don yanzu duk wani batutuwa da aka kawo a majalisa duk abinda da aka yi za a aika kasashen nan goma sha biyar za a aika kwamiti na ministoci daga nan zai wuce nan heads of state kasan da ya yadda da abin zai gabatar da abin ya yi amfani da shi wanda bai yadda ba shi kenan zai zauna to so muke yanzu mu da shi a yadda in an ɗauki wani mataki a nan majalisa zai zama tilas kowane kasa ya yi ba sai wanda yake so ba na biyu yanzu speakers da senate presidents su ne kawai za su zabi mutane su aika majalisa so muke a dinga yin zabe a kasashen nan guda goma sha biyar zabuka za a yi kowa wanda zai zama memba na parliament sai ya ci zabe kam ya tafi kamar yadda sauran majalisu suke to maka yi haka kuwa mu da muke nan yanzu za mu bari kenan don abin da ke hawa mu yanzu daga majalisan dattawa da majalisan house of reps shugabanni mu kawai suka zabe mu suka aika ya je amma duk kuma abin da suka aika ma'aikata suka yadda kai zai zama tilas ko kowanne kasa ya yi amfani da shi to wannan su ne muhimmai abubuwan da aka tattauna a wannan zama to yanzu wannan abin da aka yarda da shi za a aika majalisar ministoci daga ministoci zai wuce na shugabannin kasa mugaban da za su yi wakili a majalisar dokokin gamayyar kasashen yammacin afirka kenan sanata bukar abba ibrahim yamin karin bayani dangane da ababen da suka cimma yayin zaman majalisar tasu a nan abuja buhari bello jega mai sharhi ne kan al'amuran siyasar Afirka wanda kuma ya bibi yadda zaman majalisa ya kasance a wannan karo. Na farko dai demokradiyya ake ba gwamnatin soja ba ko na sarakun wanda ake naɗa mutane ba tare da gida sun ce cancanta. Na biyu kuma ana iya cewa ni saboda da shi shugaban majalisa sai wanda ya ga dama ne kawai zai tura. Kuma mun san yadda yanayin siyasa yake a Najeriya sai ka zama ɗan gida mai fada da sauransu sai ka ga an tura ka lalle kuma ba tare da lalle ma ka san abin da ake Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ƙungiyar inganta tattalin tarayyar Afirka reshen Najeriya ta yi taro a Abuja kuma ta buƙaci gwamnati mai zuwa da ta baiwa yaƙi da cin hanci da rashawa fifiko ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani. As a matter of fact, the country has made progress. The recent electoral process. Gaskiya Najeriya ta samu nasara in an duba yadda aka gudanar da zaben nan da ya gabata, kama daga na shugaban kasa har zuwa 'yan majalisar jiha. Nasara ce don ya sha bamban da yadda aka gudanar da zaɓe a 2007 inda duk duniya ta aiban ta zaben. Shugaban shirin raya tattalin arziki da zamantakewa na Afirka reshen Najeriya Nepad, Ken Innamani ke magana a taron bitare da gwamnatin demokuraɗiyya ke daukar shawarin da suke bayarwa ko ko akasin haka. sanata mani wanda shine shugaban majalisar dattawa a lokacin da aka ture ta zarcin obasanjo a 2007 kai tsaye bai kushe gwamnatin jonathan ba sai da ya ce suna da matukar tsammanin gwamnatin buhari za ta yi ayyuka da yawa kamar yadda aka yi alkawari a kamfe in my view general buhari is one of few who is for the job is going to a ra'ayina buhari na daga mutane kalilan da suka shirya wa abubuwan da suka ambata a kamfe don ya sha gwada neman shugabancin kasa sai wannan karo ne ya samu nasara raymond enoch na daga yan kungiyoyi masu zaman kansu da suka halarci taron da ke ganin ra'ayin talakawa ba sa gani a ƙasa. Talaka abin da ya shafe shi shine ya yaronsa yake harkar makaranta hanyar da shi zai bi ya yi sadarwa a cikin rayuwarsa na ɗan ƙasa. to duk na abubuwa in ka dube shi mai akwai daban yake da yanayin wanda bai da shi to shi yasa in ba dubi balance din ba to har yanzu ba kama hanyar cin gaba ba. Talhatu Musa Muhammad na Crystal Justice na ganin kar a yi riga malam masallaci. Ba a gama ma dokumentin shawarin ba don an yi phase one na, zaman an riga an miƙa wa gwamnati. Yanzu wannan mataki na biyu ne wanda draft din ma tukunna yanzu muka yi zauna muka yi amending din abubuwan da za a sa a cikin draft don executive summary ne kadai aka bamu. Taron da ya ya tashi kusan dutse hannun riga don korafin rashin biyan mahalarta a allowance dinsu. Musa Bala ya kasai na Green Movement ya yi ƙarin bayani. kowa an yi mutum an bashi dubu ɗari ɗari to su kuma sun zo biyan jama'a sun zo suna biyan su dubu hamsin hamsin idan misali ana biyan dubu ɗari aka ba da hamsin an ba da rabi to amma ka'ida ai ba cika ta ba kowane tabbaci kuke da shi cewa an fidda kuɗin nan gaba da domin an buga a jarida an yi talla in ka duba ai kusan gwamnati ma bata da kuɗi yanzu kusan magana albashi ma ana samun matsala to malam nasiru in ba rami mai kawo magana rami ba ka da kuɗi sai ka fito da taro ka ce mutane su zo za ka ba su kuɗi to me yasa kai amfani da wannan dubu hamsin ka rike ka bi albashi wannan ya nuna ma ba za ku yi wa gwamnatin adalci ba wajen faɗar irin ayyuka ko duba abubuwan da ta yi lillahi wa rasuli ko ina so ko bana so gwamnatin nan ta yi aiki fiye da yadda ba ka tunani musamman bangaren harkar noma to amma akwai kalubale akan wannan gwamnatin tamu akwai zargi cin hanci da rashawa handama da baba cire muna fatan wannan gwamnati za ta shigo za ta zama sanadi na tsaye da wannan abun ko ba za a dina gaba ɗaya ba a rage nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc kuma mu yanzu a nan agogo ya ce karfe 1 da minti 16 da dakika 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba ni solomon dalon ina gawa sanusi cewa bayanin da ya yi na mun yi da shi amma ya bar jin kunya mara kwasa kunya ya saya ya gaya wa najeriya gaskiya abin da muka zai da shi kina kudin mu ma sun bata fiye da haka na faɗa. aikin nan dama dai kamar yadda aka sani an zo karshen sa kuma duk wanda ya sani ya san da san raina ne da tunci da na tafi saboda na san yadda muke cakun saka da gwamnati karshen ta ba za mu rabu Eh, lafiya ba. Jama'a asalamu alaikum. A yayin da Janar Muhammadu Buhari mai ritaya ke ci gaba da shirin karɓar ragamar mulki a cikin wannan watan wani abu na zarmiya da cin hanci da ya kasa tafiya shine batun kuɗaɗe masu ɗan karen yawa da ake zargin cewar sun ɓace a kamfanin mai na Najeriya NNPC abin da ya sa har bankin duniya da wasu jami'ai suke kiran cewa lallai a gudanar da bincike sosai kan wannan kamfani. To a cikin shirinmu na yau za mu cilla gaba daga inda muka tsaya a makon da ya shige. To kamar yadda ba za a rasa sani ba, a watan da ya shige ne shugaba mai barin gado Goodluck Jonathan ya ba da umarnin cewa a fito da rahoto na binciken da aka gudanar game da waɗannan kuɗaɗe da ake zargin cewa sun ɓace. wanda ya fara bankaɗo wannan batu na ɓacewar kuɗaɗen kuwa shine mai martaba alhaji sanusi lamido sanusi sarkin kano na yanzu wanda a lokacin yake gwamna a babban bankin najeriya to lokacin da ya bankaɗo wannan almandahana da kuma ɓacewar kuɗaɗen nan sai suka sa kafar wando guda da gwamnati to muna tsakiyar wannan magana da solomon dalan a wancan lokaci ne sai ga wata sanarwa ta fito cewar gwamnatin Najeriya ta dakatar da shi gwamnan na babban bankin Najeriya daga kan mukaminsa a saboda wannan abun. Shirin da za ku ji a yau shiri ne wanda muka fara gabatar da shi a ranar 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2014 wato shekarar da ta shige lokacin da labari ya fito game da dakatar da shi gwamnan babban bankin na Najeriya. A makon jiya ne muka ce muku yau za mu ci gaba da batun cacar baki tsakanin gwamnan babban bankin Najeriya Sanusi da Sanusi da kamfanin mai na NNPC da kuma ma'aikatar man fetur ɗin ta Najeriya kan wasu kuɗaɗe da suka salwanci waɗanda ministar mai ta ce an biya kuɗin tallafin kananzir da wasu daga ciki duk da cewar ba a ware ko da sisin kwabo a kasafin kuɗi domin a yi haka ba. A makon na jiya barista solomon dalon ya ce yana tausaya ma sanusi ya kuma faɗi dalilansa kwatsam sai ga labari cewar ai shugaba goodluck ebele jonathan ya dakatar da sanusi lamida sanusi wato dai kamar shi igbarman otarok solomon dalon ya san abin da ke shirin faruwa game da shi sanusi bari mu faro da martanin da shi sanusi ya maida a birnin ya mai ƙasar nijar inda yake ziyarar aiki a lokacin da gwamnatin goodluck ebele jonathan ta ba da sanarwar dakatar da shi eh, to na farko dai alhamdulillahi eh, aikin nan dama dai kamar yadda aka sani an zo karshen sa kuma duk wanda ya sani ya san da san raina ne da tuntuni na tafi saboda na san yadda muke cakun saka da gwamnati karshen ta ba za mu rabu lafiya ba ah, babban abin da zan faɗa shine na gode wa Allah da ya bani iko na bauta wa ƙasa kuma na gode masa da ya bani ƙarfin zuciyar da na yi abubuwan da na yi bani da wata nadama ko kaɗan kuma ne wa waɗanda za su ci gaba da aikin nan fatan alkhairi ah, kuma ne wa ƙasa fatan alkhairi Allah ya taimake su Sanusi ya yi misali da ministar mai Dezani Alison Madweki, wadda ta furta da bakinta cewar ta kashe kuɗi fiye da dala miliyan dubu uku domin tallafawa farashin man kananzir, duk da cewar Majalisar Dokokin Najeriya ba ta yi dokar kasafi na yin haka ba, ba a keɓe ko sisin kwabo a cikin kasafin kuɗi domin yin hakan ba, kuma uwa Obama. Tare wannan kuɗin aka yi kafin ya shiga aljihun gwamnati aka ce an biya tallafin farashin man na kananzir da shi sunusi ya ci gaba da cewa ba ni da niyyar komawa aiki kuma ba na sha'awar na koma aiki amma za mu je kotu don a tabbatar shugaban ƙasa yana da iko ko ba shi da ikon ya dakatar da gwamnan banki saboda idan ba haka aka yi ba gobe wani gwamnan bankin ba zai iya aikinsa ba kowane shugaban kasa zai iya dakatar da shi saboda saboda bankin kansa da kuma kasa ya kamata a je kotu yanzu misali ai an samu minista ah, ah, ta mai wace ta zo gaban majalisa gaban talabijin ta faɗa ta ce ta kashe dukiyar mutane dala biliyan uku da miliyan eh, ɗari biyar a kan ah, tallafin kananzir ba tare da an samu wato budget eh, daga wajen majalisa ba ba abin da aka yi kuma wa'annan maganganu eh, suna cikin maganganun da aka yi wato ba wannan na ƙarshe ne an daɗe ana yi saboda haka cake-cake ne wanda an daɗe ana yi kuma dama an san a haka za a ƙare. sunusi lamida sunusi kenan to tun ma kafin a bada sanarwar dakatar da shi sunusi ɗin igbarman otarok solomon dalon ya ce shi tun lokacin da su goodluck jonathan suka ziga sunusi domin ya goyi bayan janye tallafin farashin mai ya fara tausaya masa domin kuwa ya san abin da zai biyo baya. Wato duk wani dambarwa da yake shafe da wannan al'amarin na bi diddiginta. Na tausaya wa shi Sanusi, domin Sanusi ya fito daga gida wanda akwai kyakkyawan tarbiyya kuma wannan gidan tana da suna a nan arewa. An san gidan da hali mai kyau. Wahalan da ta samu Sanusi shine lokacin da ya zama gwamna na banki. na nigeria wato bankin iko ya shiga wani dangantaka na da ku da shugaban kasa yana cikin waɗanda yana gani kamar shi shugaban kasar nigeria zai zo ya tabaka wani abin kirki saboda haka ya je sai hada kai da shi yana gani za a yi tafiya wanda nigeria za ta shugaban kasar ya ci na yanzu goodluck jonathan yana gani kamar za a haife dane mai ido sai ya shiga ciki ya yarda cewa dole a janye tallafin mai domin a samu kuɗi a yi gyaran kasa amma ni a wancan lokacin sai na fara tausaya mishi domin na sani cewa zai shiga wani hali ne fita zai yi mishi wuya ba yanda za a gaye ce malaika ya zo ya rawa cikin tabuwa ce fita rigan shi ba da ba daudu to abin da ya samu sunufi kenan to da ya shiga ciki aka zo an fara cikin kudin ya ga abin ba da gaskiya ake yi ba to yana nema ne ya kunce igiya a wuyansa amma a gaskiya maganan Allah yadda na zauna nan na yi imani ga Allah da ya halice ne cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba ina gawa sanusi ni solomon dalun ina gawa sanusi cewa bayanin da ya yi nan mun yadda da shi amma ya bar jin kunya mara kasa kunya ya saya ya gaya wa Najeriya gaskiya abin da muka zai da shi kenan kudin mu ma sun bata fiye da haka na faɗa. Shugaban rundunar adalci Abdulkarim Ɗayyabu ya ce babu abin da zai ce masa Sanusi Lami da Sanusi sai dai ya ce masa Allah ya masa albarka domin kuwa samun mai karfin hali da zai fito ya bayyana abin da ya bayyana dinnan yana da matukar wuya. Wa'annan abubuwa ba bakin abubuwa ba ne illa kamar yadda nake da karfin imani a kai. cewa duk lalacewar duniya babu ba a rasa na Allah to wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haɗuwarsa da Allah ya yadda da imanin da addininsa ya kallafa masa kuma ike ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa Arewa har zuwa Najeriya da shirin bukakin fata na duniya har Allah ya bashi karfin zuciya ya fito da abin nan kuru-kuru amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba ko waɗansu da irin suka gabata ko da dai yawan waɗannan bai kai ba za a yi ƙoƙarin mu muraba ne to Allah ya bashi karfin imani da tsoron haɗuwarsa da ubangiji shi ya fito da abin nan kurukuru da duniya ta ji kuma abin zai baka sha'awa shi ne maimakon shugaban ƙasa da yake shine alhakin kowa da komai na ƙasa ne ke a ƙarƙashinsa maimakon i gode i murna i gaya zai i matsa i karɓo wani kuma shi yake so i rabu da shi to kaga irin wannan ita ce babban masifar da take kalubalantar kowane ɗan najeriya in dai yana da imanin shi ɗan najeriya ne na halal duk dukiyar nan gaba ɗaya ta mace ta mu duka ba ta wani mutum ɗaya ba ce ko ta wasu tsirarin mutane saboda haka tilas ne mai tunanin wannan kuɗi ya aka yi suka kasance irin wannan da duk irin tarihin zamu jijjigo tun daga farkon farawa mu ga irin waɗannan abubuwa da suka faru har zuwa wannan ya aka suka rika faruwa kuma ya zamu magance su Ba sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin mu ci gaba da bin sawun waɗannan kuɗaɗen talakawa dubban miliyoyi da suka yi layar bata ko kuma dai in ce suka shige aljihun da bai kamata su shiga ba. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ukraine ta ce 'yan tawaye masu samun goyon bayan Rasha sun kashe mata sojoji guda uku kana suka jikata wasu goma sha bakwai a wani sabon fafatawa da suka yi a gabashin kasar. Mai magana da yawun sojojin Ukraine Andrei Lichenko ya ce sojoji biyu sun rasa rayukan sanadiyar wani bam da aka jefa kusa da garin Sivilodask da ke arewa maso gabashin birnin Donetsk inda 'yan tawaye suka yi kaka gida. a wata sabuwa kuma mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da kasashen turai da asiya victoria nuland tana moscow babban birnin rasha za ta yi taro da jami'an kasar a wani sabon yunkurin ganin an yi amfani da yarjejeniyar da aka ci tun farko za ta kuma gana da kungiyoyi masu zaman kansu a ziyarar da za ta yi na kwana biyu bayan ta gana da jami'an ukraine a kiev nuland ta ce faɗan ya ragu to sai dai ta ce ba za mu gamsu da wani sakamako ba har sai mun ci mun ci ma tsagaita wuta gaba ɗaya fiye da mutane dubu ashirin suka fantsama cikin zanga-zanga jiya lahadi a birnin skoje babban birnin macedonia suna kiran gwamnatin prime minister nicola uh, ya yi murabus ƙasar tana fama da rikicin siyasa ne bisa ga wasu dalilai tun lokacin da wani fallasa ya faru kasar ta shiga cikin wani rigima to madalla da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi salo garba da ya taya ni muka gabatar da shirin da chubahiru diodone da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato jim haman ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.